يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكا ألا تكون إيقوان سايو من أران الربيع بوتن ذو الحجة درن أكو shekara ta 435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 26 ga watan tara shekara ta 2014 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyar rahma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama siratun wa durusun wa ibar da malaminmu Muhammadu Sani Umar za mu tashi a shafi na 284 daidai tsakke shafi inda malam ya rubutu da babban baki yake cewa shu'uru ƙuraishin jin ƙuraishu a jikinta jikin ƙuraishu ya gaya mata bi khatsari naqdil mu'ahada da hadarin warware yarjejeniyar da ke tsakaninsu da manzo wa muhawalatu tajdid sulh sun ji a ransu ya kamata su yi ƙoƙari a aikace na sabunta wannan sulhu da suka ƙulla da mansu tunda dai sun warware shi ya za a yi a dawo da shi ya ci gaba suna ga abin da suka yi na ta'asa da katobara su sha ya wuce kawai a ja layi ahassat quraishun bighadariha bighadariha mala yace quraishu sun ji a jikinsu da cewar sun warware alƙawari wa khiyanatiha sun ji da cewar sun yi ha'inci wa khiyanatiha almu'ahada sun ji cewar sun ha'inci yarjejeniyar da aka yi wa khafat awaqibaha alwaqima sun kuma ji tsoron mummunan ƙarshen su akan haka fa arsalu aba sufyan sakamakon haka sai suka aiki jagoransu abu sufyan mumattilan lahum yana ne wakiltarsu da zama madadinsu fi muhawalati da sulh a ƙoƙarinsu na a zo a sabunta wannan sulhu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wannan kenan wata haƙaƙa ma akhbara bihi salatu ashaba kuma sai zamanto abinda manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya labarta wa sahabbansa ya tabbata faƙala sai ya ce ka annakum bi abi sufyan kai ka ce abu sufyan ya zo gare ku ko ya nufo ku qad ja'akum li yushaddida fil aqdi ya zo muku domin wato karfafa alkawari wa yazidu fil muddati kuma nemi a ƙara tsawon lokaci mana manzo yake gaya wa sahabbai wannan magana tun ma abu sufiyan bai ƙara so gare su ba wa ƙadima abu Sufiyanin madina ana cikin haka sai ga abu sufiyan ya iso garin madina magana da manzo yake musu ta zai zo gashi ya tabbata wa dakhala ala ibnatihi ummi habiba zawjati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya fara da shiga gurin yassa ta cikinsa matar manzan Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi za a biyo masa ta gurin matarsa fama zahaba li yajlis da nafasta zai zauna ala firashi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam akan wato ainihin mashimfiɗi ko shimfiɗar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a anhu yatta sa ummu habiba sai ta ta nade shimfidar fa ya bunayya sai ce da ita yake karamar yata yake yata mai girma Ma'adiri ban gane ba a ragibci bi an hadal firash shinni ne ba kya so in zauna akan wannan shimfidar am bihi anni ko ku kina ga ban wannan shimfiɗa ba ta dace da in zauna a kanta ba ni ne ba kya so in zauna a kan shimfiɗa ko ku shimfiɗa ce ba kya so a ce ita ce shimfiɗa da na zauna a kai ma'ana wata za a ɗauko min da tafi wannan an gane ko قالت bal huwa فراش رسول sallallahu alaihi الله ta ce a ba wata zan sake maka ba ba wai wannan shimfidar ba ta dace da ka hau ba ce ta manzan Allah ce tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ka yi kaɗan da ka zauna a kai wa an ta mushrikun najis kai kuma arne ne ƙazanta musulunci ke inda ya zauna ya zauna a cikin zuci kowaye kai ba magana a saurara فقال والله لقد أصابك بعدي شر شنارن إلى الله بايانا شر يسامك yau ni ne ma ba zan zauna akan wata shimfiɗa ba ta ma fi ni kafi karfin zauna a kanta sun makaraja da ya gaba kofa ta gurma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya zama ai haka yake sun ana so a taɓa yadda sannan sai tafi ta gurin matarsa ko? <laughs> musamman an shirya rashin gaskiya eh ana so abin ne magana sai a tafi ta gurin mata excellence da ke dai kin sayar da kike masu sai a san abin na to sai aka gaba ƙofa gaskiya ta riga ta zauna a zuciya ba za a zo da abin da yake na rashin gaskiya a koyi baya ba ko daga waye kuma kharaja sannan sai ya fita hatta ata rasula sallallahu alaihi wasallam bai tsaya ba har sai da ya je gurin zan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fa kallamahu sai ya masa magana falam yarudda alaihi shay'an manzo bai mayar masa da amsa komai ba ko ta tafas in ji bahaushe bai ce masa yi kiɗan ka kai rawa kai kaɗai thumma ata aba radiyallahu ta'ala an sannan sai ya tafi gurin abubakar siddiq Allah madaukaki ya da shi fakallamahu yayi masa magana an yi kallima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan cewar ya je wa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi magana akan abin da ya taho da shi ko ya kawo shi faƙala ma ana bi fa'il ya ce ba zan yi ba ثم أتى عمر rabin al رضي radiyallahu ta'ala an. sannan sai ya je gurin Umar Allah maɗaukaki yarda da shi fa shi ma ya masa magana fa ya yace ana ashfa'u lakum ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kuma rasa wanda zai je muku ceto gurin manzon Allah su kira da aminci Allah su a gare shi sai ni ni ne ma zan je muku ceto gurin manzon Allah fa wallahi na rantse ma da Allah law lam ajid illa dhar in a ce ba zan samu komai a cikin ku ba in za mu nufe ku yaƙi sai kiyashi la jahattukum bihi da na yaƙi ku saboda wannan kiyashin da ya rage an kawo kuka gidan mutuwa Tun maja'a فدخل على Aliyu بن ابي sannan sai ya tafi gurin Aliyu dan Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu Allah maɗaukaki ya ƙara yadda da shi wa indahu Fatima a tare da shi ya tarar da matarsa Fatima radiyallahu ta'ala anha Allah maɗaukaki ya yadda da ita والحسن غلام يدب بين أيديهما ga kuma wato ainihin Hassan ɗansu ina ƙarami yana kaiwa da kawowa a gabansu faƙala ya Ali abu sufina ce kai Ali innaka amassul qaumi bi rahiman ina ga kafi kowa cikin jama'an nan kusancin dangantaka da ni wa inni qad ji'tu fi haja na zo madina ne saboda wata bukata fala arji'annaka ma ji'tu kha'iba kada fa in koma kamar yadda na zo a taɓe in koma ba biyan bukatar da ta kawo ni na taɓe kenan Ali ila muhammad ka nema min ceto gurin annabi muhammad ka shige min gaba faƙala wai haƙ ya aba sufiyan ice kai can ka kai abu sufiyar. ni kake gaya wa haka wallahi laqad azama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala am na rantse maka da Allah manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya riga ya jajirce akan wani al'amari ma nastati'u an nukallimahu fi da dukkaninmu ba wanda zai iya maka magana da shi akan faltafata ila fatima sai ya waiga ya kalli matarsa fatima ma'ana abu sufyan ya kalli matar aliyu fatima faƙala hallaki an tamuri ibna hada ko zai wuki umarci ɗan ƙaramin yaran nan ɗan nan naki fayujira bainan nasi ya zama dalilin sasanta da daidaita tsakanin mutane fayakunu sayyid al-arab ta dalilin haka ya zama shugaban larabawa ila akhirid dahar har tashin kiyama a rika ta dalilin sa aka shirya suwani da suwani qalat wallahi ma yablughu ibni dhaka shi wallahi ɗana ba zai isar da wannan abin ba ko bai isa ya kai ga yin wannan abin ba da saura wallahi ma ya za zaka an yujbira bainan nas wallahi ɗana bai kai ya zama wannan wanda zai sasanta tsakanin mutanen ba wa ma yujiru ahadun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kai ba wani ɗaya da zai daidaita maka tsakanin wannan abin da aka yi da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi faƙala ya abin hasan sai yake cewa ya kai baban hasan mana yake wa aliyu bin abi talib wani godo ta wani salo aka faɗo alkunyasa ne aral umura ƙadishtar da ina ganin abubuwan nan fa sun tsananta alayya a kaina fansahni wace shawarar za ka bani wace nasihar za ka yi a ɗan gaya mu abin da zai sassauta min yanayi ƙala wallahi ma amliku laka shay'an yuguni anka na rantse maka da Allah ba wani abu da nake da shi da zai wadata maka akan wannan matsala walakin naka sayyidu bani kinana amma ai kai shugaban zuriyar kinana ne faƙun fa'ajir bainan nas je ka tsayu ka ce ka sasanta tsakanin mutane sun malhaq bai arzika sannan kama hanya kai tafiyar ka ala awa tara zalika mughniya anni shay'an shi kana ga haka zai wadata min wani abu in ce kawai na daidaita jama'a in tafi shi kenan. ce musu ai can da aka yi wannan karafkiya aka abubuwa suka lalace na sasanta su na zo sanar da ku ne komai yanzu ya yi kiliya a ce eh wannan ce ta kani ba maganar na zo godo a yadda wato a maganar sulhu an sa an za a gyara ba qala la wallahi ma azunnu shin a'a na rantse maka da Allah bana zan hakan zai wadata maka dama yana ma ba wani abu da zai wadatar maka game da haka walakin na huma a jidu laka gaira zalik ita ma ban ga wani abu zan gaya maka wani zan muku kama fita ka naɗe tabar makunya ka da shi ka tafi da sauƙin kunya in ba wannan ɗin ba faƙama abu sufiyan fil masjidi sai abu sufiyan ya tsaya a masallaci faƙala sai ce ayyuhan nas ya ku mutane kad ajartu bainan nas na daidaita tsakanin mutanen da suke matsala kamar ka ce doka ce hukunci yanzu magana ta wuce an daidaita ba kuma sauran wani abu kawai wani abu ya goyi baya sun raki ba ba'irahu fantalaka sannan ya haura kuminsa ya kama hanya ya tafi ma kadima ala quraish da ya iso garin makka wajen quraishawa ƙalu sai suka ce mawara aka me ka baro bayanka qala jitu muhammadan fa kallamtuhu na ice na je gurin muhammad na zanta da shi fa wallahi ma radda alayya shay'an ko ne masa magana amma na rantse muku da Allah babu amsar da ya bani ta tafas bai ce mu thumma jitu bin abi quhafa sannan na je gurin dan baban quhafa shine abubakar siddiq falam ajid fihi khairan ba wani alkhairin na samu a gurin su sai ba abin da zai ثم جئت عمر بن الخطاب ce sannan sai tafi gurin Umar dan Khattab fa wajadtuhu a'adal adu sanaje santar da shi shine mafi gabar maki a cikin su saboda kalmar da ya faɗa shin kiyashi ya rage sanaje je saboda kiyashin na murkushe shi shi kiyashi ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم sannan na tafi gurin Ali amma na samu shi ne ɗan fi dama daman mutane ta ɗan fi sauƙi a cikin su qad ashara alayya bi shay'in sana'atu ne ya bani shawarar abin da zan yi in ce shi ya kawo ni in juyo in fa wallahi ma adri hiya yughni anni shay'an Amla. la yace fa wallahi ma adri na rantsa da Allah ban sani ba hi yughni anni shay'an am shi ma wannan abin da ne ita wannan wato shawarar da ya ba na aikata ban sani ba ko za ta tsina na wani abu qalu wa bima amaraka yace to me suka ce to me wani umarni ya baka ko wace shawara ya baka me ya ga maka qala amarani an ujibira bainan nas an ujira kai bainan nas shi ya umarce ni kawai na sasanta tsakanin mutane fa fa'altu sai na aikata haka qalu fa hal ajaza zalika muhammad suka ce da ka faɗa shi annabi muhammad din ya ce ya zartar da abin da ka faɗa ya yiwu ya maka sainin ko kamar ka kai wato ainihin application in an karɓa a yi wato ainihin comment a kai in ba karɓa ba a je homa takardar ko ƙalala shi ba abin da ya ce qalu suka ce wai laka ce ai kai kai can kama ke wallahi in da rajul ala ala an la'iba bika wallahi in zada rajul ali ai alaka an la'iba bika ce kawai ba na biye ba shi ma ya ƙara wasa da hankalin kai duk abin da waɗancan suka yi shi ma aka ya ɗora ba wani abin da yi ay in zada rajul ay ma zada rajulu ala alla'iba bika babu abin da ya kara shi ma dai face wasa da hankalinka qala la wallahi ma wajadtu ghayra dhalika a ya fa za ku ce maka wallahi ban sami wato ani wani haka ba mana shi din dai abin da ya min ni na fi ganin dama damansa ya dai bani abin zan faɗa koya in fita da fitata daga gurin to wannan shine dai abin da ya faru la wallahi ma wajadtu ghayra zalika sai na rantsa muku da Allah ban samu wani wannan abin da wani abin da na kai muku ba waɗannan abin da na kwasu na ga muku dai sune suka faru amsa dai babu mala yace subhanal azim alladhi bi yadihi maqalidul umur sarki ya tabbata ga mai girman da jujjuya al'amura ke hannunsa fama asra'a an daratil ayyam ice ba makin saurin jujjuyawar kwanaki fa'iza ula'ikal mashirikun utad yau ga mashirkancan da suke wato ainihin masu girman kai da wuce gona da iri الذي لم يقبل الذي لم يقبل بكتابة الرحمن الرحيم وندا ba su yadda sun karɓi a rubuta arrahmanin rahim sanda za a rubuta wato ainihin sulhu ba suka ce sai dai a ce bismillah ko allahumma wala kitabata rasulillah ko ba su yadda da a ce wa manzan Allah manzan Allah ba sai dai a ce hada ma salaha muhammad bin abdullahi ba za a ce muhammadun rasulullah ba fi mu'ahadati sulhul hudaybiyya a lokacin da aka kulla yarjejeniyar sulhul hudaybiyya na شروطا ja'iratan zalima kamar ba su bane wanda suke sharɗanta sharaɗan nan wato miyagun sharaɗai na zalunci ha humul yau yau kuma ga su ya zalilin sune suka zo da kansu suna ƙasƙantattu jagoransu ma aka ɗauko yumathiluhum qa'iduhum abu sufyan jagoran tafiyar su abu sufyan shine zakaran gwajin dafin su shine mai wakiltar su yazo a madadin su ba ma wani aka turo ba shi ne da kansa yarjuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yaqbala minhum sulh yanzu su suke fatan manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yadda za a jaddada sulhu sulhu ya ci gaba wa yastashfa'una bi kibari sahabati inda sai gashi sune masu kama kafa da manya-manyan sahabban da ke gurin manzo sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama kenan a gudun duniya ta zama musu juyin waina innaha ajilu bushra rabbil alamin mana yace magaggauciyar albishir din ubangijin talakai ne wa qaribu wa'dihi li ibadihi almu'minin kuma kusantowa alƙawarin Allah ne ga bayansa muminai wa huwa alladhi yaqul ai shine dama yake cewa wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawar makoma tana kyakkyawan ƙarshe ina ga bayi masu tsoron Allah wa huwa wa'aduhu lil muttaqin wannan alƙawari ne na Allah ga bayansa masu jin tsoronsa fi kulle zamanin wa makan a kowane lokaci kuma a kowane guri duk bawon da ya tsayu da bin Allah to ina nan akan alƙawarin Allah na wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan ƙarshe na ga masu tsoron Allah wallahu la yukhlifu al mi'ad shi kuma Allah dama bai saba alƙawari as'ilatu lil muraja'a mala yace ma sababu fathi makkah me ya jawo batun yakin ma sababu gazuwa fathi makkah me dalilin da ya jawo za a yi yakin buɗe garin makka saba alkawarin da ƙuraishawa suka yi man rasulu ƙuraishin ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bil madina wane ɗan saƙo ƙuraishawa suka aiko manzan Allah shine shugabansu gaba ɗaya abu sufiyar malladi ta tafi duhu minar durus waɗanne darussa ka ƙaru da su min irsali rasulin ila nabi bil madina na aiko ɗan saƙo jakada daga wato quraishawa zuwa gurin annabi muhammad tsira da mace Allah tabbata gare shi a madina li tajdidil muahada dan sabunta yarjejeniya da alƙawari a da yawa a faɗo su daga ciki sun raina kansu da kansu sun yadda sun faɗi ƙasa wanwar na ya eh. ce eh. yace wannan na tabbatar mana inda ya dai ka tsayu akan bin Allah sau da kafa ko ana ganin ka a gari kai ne ba kowa ba to ka zama kai ne kowa yawa wannan shirin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu yawwa yake cewa shirin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma shirin sahabbai na ba amsa mai daɗi wannan abu ya zama musu ciwo a cikin zuciya an basu da wato jimami da. wannan yana gaya mana illar warware alƙawari ina sa mutum a tsaka mai wuya to bari a ce na bashi ne yau zan kawo maka yau ɗin nan zan kawo maka yau ta ƙare gobe ta ƙare kuna haɗuwa sai ga mutum koya sun fi da kansa ƙasa wai bai ganka ba zo ka wuce <laughs> saboda ya saba alƙawari ba shi da daɗi Allah ka samu cika alƙawari na'am hakan wannan yana gaya mana yadda sahabbai suke wato ganin girman manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da duk wani abu da yake da alaka da shi ga shimfidar da yake zama a kai uban da ya haife ta saboda yana ba musulmi ba ta janye ta naɗe ta ce wannan ta manzan Allah ce ba irin ka bane ke hawa kan ina jasa ne kai saboda haka in ka sauka daga kan turbabin Allah da manzo to magana kima a gurin musulmi na kwarai babu ita to kuma wannan muka zubar yanzu muka yadda waninmu ya yi yadda ya ga dama da wannan karatu na gaya mana shi ne abinda magabatanmu suke a kai suka zama wani abu shi muka zubar muka yi watsi muka sa kafa muka taki ya sa muke cikin tsaka mai wuya arnan da bai kai iyarinta a inda kake wato ainihin in ɗan shara ne kai a ce zama yaro na yan shara ma bai kai zama ba ma shi zai kaula wulaƙanta kai na nuna ina taka kai na wuce kuma koyau aka ɗauki aniya za a koma wa bin Allah da manzo a tafi akan turbar da Allah ya ce to za ka ce ba mu aka taka ba za ka ce ba mu aka lakace hanci sai darajar tabu Allah ya sa mu gyara malaiki cewa da asbabul lati eh, qawwat azimata rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalilan da suka karfafi juriya da dagiyar manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ala gazwati makka akan cewar ba gudu ba da baya sai an yaki garmar sai an je an yi buɗe A azama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala fathi makkata manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya himmatu ya yi aniya ya jajirce ya dage akan zuwa buɗe garin makka wata adibi fariha da ladabtar da kafaranta وقد ساعده على ذلك العزم daga cikin abin da ya taimaka masa akan wannan dagiya da juriya ba da taufiƙillah bayan dace daga Allah iddatu asbabin akwai dalilai masu yawa min ha daga cikinsu akwai ƙuwatu jabhatul musulmi ƙarfin jama'ar musulmi A addakhiliya na cikin gida fil madina da ke garin madina musulmai a wannan lokaci sun samu ƙarin ƙarfi wata masu ƙiha kuma an samu wato dunkulewar su guri guda takhallasat ta dawlatu daulatul islamiyya min al yahud dalili kuwa a wannan lokacin daular musulunci da ke garin madina ta kubuta ta tatu ta zama tatacciya daga warware alƙawarin yahudawa duk da ake fuskanta a da watan qadau ala yahudi bane qainuqa ya tabbata ya cika an samu cikar wato ani gamawa da yahudawan bani kainuka wa bani nadir da yahudawan bani nadir wa bani quraiza da yahudawan bani quraiza wa yahud khaybar da yahudawan khaybar anan dama aka fi samun matsala madina yana tare da waɗanda su ma makiya na cikin gida a matsayinsu na yahudawa za ka yanzu an yi karkaf da duk wani bai hudu da ke cikin madina an kore shi ya fice ba a da wannan matsalar kaga karfi ya zama iya iku iku ne to wannan yana daga cikin ƙarin ƙarfin gwiwar dagewa da kafiyar manzo kan cewar magana buɗe garin maka sai an yi shi mala yace ba'afu jabhatil a'da ad sai kuma raunin jama'ar maƙiya wanda suke ‘yan cikin gida su ma, wafi muƙaddimati ha'ula almunafiqun ‘yan gaba-gaban waɗannan makiya na cikin gida akwai munafukai, allazina na faƙadun rukunan rakina lahum waɗanda suka rasa majinginar da suke jingina da ita, suka rasa ginshikin da suke dogara da shi, wa huwa Yahudul Madina suna Yahudawa nan da ke cikin Madina. saboda haka munafukai karfin gwiwar su wato yahudawa su ne za su haɗu da su su iya wato ainihin farma musulmai to yanzu ba wani ba yahudi munafiki zai iya munafarci iya shi kaɗai ya fito ya munafarcin a gani ba wani wanda zai karfafe shi a munafarcinsa to wannan raunin da su makiyan cikin gida munafukai suka samu ya ƙara wa annabi ƙarfin gwiwar lalle a tsaye sai an yi buɗe makka fahum asatizatuhum yahudawa ne malaman munafukai alladhina yuwajjihu lahum waɗanda suke fuskantar da su ga abin da suke so a yi wa yushiruna alayhim kuma suke ba su abin da za su tankara abu na gaba ihtamma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi tatwir al askariya. manzon Allah annabi Muhammad tsira da amince Allah sabbata gare shi ya himmatu da ciyar da ƙarfin soja gaba ta tsoyar shi ne ka haɓaka abu ci gaba ya fi yadda yake to manzo ya himmatu da ciyar da wato ƙarfinsa na soja gaba wa irsala saraya fi fatrati sulh ya kuma rika aika wato ainihin 'yan kai harin ko ta kwana ko katta kwana a wato ainihin lokacin da ake cikin sulhu din nan tunda ana da sulhu da can wato ainihin quraish ba a da matsala ta can to sauran waɗanda kuma suke na arnan gefe gefe su kuma nan an daka tura musu wato ainihin dakaru masu kai hari su dawo daga manzo sallallahu alaihi wasallam dan kakkabe ire-iren wato barbashin ɗan ƙanana ƙananan ƙwari wa bidhalika asbahat mutafawwiqa ta dalilin haka dakarun manzon Allah sojojinsu suka zama wato sun yi fice ala quwwati mushriki quraish akan wato alin karfin mushrikai na qurayshawa min haythul adad ta ɓangaren adadi wal udda da ma tanadin wal ruhul ma'anawiyya da kuma rai irin na ma'ana ma'ana karfin hali da juriya mala ce karatul ba da an ba'ufat quraish iktisadiyan wannan yaƙi na wato ainihin fatuhu makka da zai wakana ya kasance a daidai lokacin da ƙuraishawa suka yi rauni iktisadiyyan ta bangaren tattalin arziki wa ba da an ƙauyaci daulatul islamiyya iktisadiyyan kuma a daidai lokacin da ita kuma daular musulunci ta riga ta samu wato ainihin ƙarfi ta ɓangaren tattalin arziki da aka yaya ne ce hal musulmi na kaibara kafin a tafi wato yaƙin buɗe makka musulmi sun buɗe garin kaibara sun ci nasara wa gani ganimu minha muwanan kafira. suka samu ganima ta dukiya masu ɗimbin yawa mun ji irin yadda aka rika rabo na bayi da kuɗaɗe da dukiyoyi saboda haka wannan abin da suka samu sun samu ƙarfi ta tattalin arziki wanda zai ba su damar in za su to wato ƙurashawa su tunkare su da ƙarfinsu intisharul islami fil qaba'id al mujawiratu lil madina intisharul islam an samu yaduwar musulunci fil qaba'il al mujawarati lil madina a cikin kabilan da suke wato makotaka da garin madina wanda da ana tunanin cewar su matsala ne to yanzu sun zama matsala ba wa hada yutam inul qiyadata wannan zai ba da wato kwanciyar hankalin jagoranci ina tattakhidu qararaha al-askari a distan da jagorancin nan ya riki ko ya fitar da wani wato ainihin kwaman ko ka ce wani tabbaci na abin da ya shafi sojanci da zara aka zo da wata doka ko umarni an ce karar shine abin da aka zartar da za a aka tabbatar da shi to za a samu wato nutsuwar tafiyar da shi saboda ana da karfin soja kuma ana da jagoranci mai kwari bilaqali quwwatiha inda da zara aka ce wato ainihin sojojin nan su dauki dukkan karfin da suke da shi wa muhajamati a'da'iha su kai hari ga dukkan makiyan da aka so su kai to wannan cikin sauki za su yi ga karfi na hali da zuciya ga karfi na adadi da kuma baka da fargabar wani ƙananan kwari na kan hanya ga ƙarfi na abin da ya shafi tattalin arziki to ko ba daidai gaba ai haka ne yanzu in a ce irin da ne yadda sojoji suke cikin walwala albashinsu a kan kari kulawa ta musamman bayan albashi ga alawun alawun kowanne zai shigo hannunka a kan kari da kima soja kai kasai da take ma soja fa zai wuce guda daya da manya da yara a zuwa na cewa yalla bai ka lafiya ran kai daɗi ma zaka ga talaka ya ci kuma soja suna dambe ba ƙarfin tattalin arziki ba na zuciya saboda duk an sake abin da zai kawo mutuncin da kima an zubar tsawa su da ila har wani waye karfin halin ce da sun karo shi amma saboda duk an fara, me ya jawo ka yake zuwa ya roƙa abin da zai ci da bashin ka a kansa har watan ya ƙare wani watan ya ƙare ba biya wani watan ba wani kama daina bayarwa to ci daraja zai yi kuma wajen abubuwan da ake na miyagun abubuwa tara ake tarayya to ko su suka zubar da wannan ƙimarsu za ta dawo Allah ya sa mu gyara mala ya ci gaba da cewa qiyamu sababul qanuni li gazwati makka tsayawar wato ainihin ko kafuwar dalili ta bangaren doka da zai sa a yaƙi garin makka kamar yaya mala ce wa huwa naqdu quraish lil shi shine warware alkawarin da quraishawa suka yi a ta bangaren doka Abin da aka zauna aka zartar aka tsara cewar tsakanin mu da ku ba yaki kada wani ya taba wani ana cikin halin zaman lafiya da kwanciyar hankali da tsagaita wuta doka ce to sai kuka zo kuka rusa to ta bangaren wannan dokar kun ba da kwakwaran dalili na a muku na ai muku ba daɗi ai muku fata-fata saboda ku kuka ba da ƙofa kuka karya dokar da aka aji to malai ce wannan daga cikin abin ya karfafa manzo ya tsaya da tsayawar daka to sai an yaƙi fito maka wa nalhaq anna annabiyya sallallahu alaihi wa sallam wani abu zamu lura da shi hakika annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi lam yudayyi qanun fursa bai yi watsi da doka da za ta shi wato dama ba wata amala ma'ahu bi hikmatin ya kuma mu'amalanci wannan dokar da tsarin da aka shimfiɗa da hikima baliga wacce take ta kai matuƙa fa kana fatu khaybar sai iya da aka yi sulhu isa samu damar da ya fito khaybar hankalinsa kwance yanzu bai da matsala da can ana cikin zaman sulhu waɗannan kuma dama zaman kan suke suma kuma abokan gaba ne bari mu fuskanci waɗannan cikin sauki ba mu da matsala da waɗancan yi amfani da wannan dama wa zalika ba'da sulhin hudaybiyah ya yaki khaybar ya gama da ita ne a bayan sulhul hudaybiyah tunda dama bar su aka sulhu da qurayshawa aka to bari mu gama da waɗannan cikin kwanciyar hankali dama ba mu da matsala da waɗancan su cikin halin sulhu da wal ana tutahu fursatun ukhra yanzu kuma ga wata damar ta daban ta samu ba da an naqadat quraish ahadaha sakamakon ƙurashawa sun warware alƙawarin da aka yi da su kaga dama an gama da wanda za a ji tunanin ceto ga khaibar fa ga kuma waɗannan kan mu je mu nufi wato ƙurashi khaibar su dan karo a mana taron dangi to wannan an gama da su to waɗannan su kawai za tunkara wata gayyar mawazin quwa filman tiƙa magwaji na ƙarfin da ƙurashawa suke da shi a ta ɓangaren su yi rauni ya canza daga yadda yake in da akwai khaibara ga su za a hada karfi da karfe to yanzu abin ba zai yi ba haka fa kana la budda min al-istifadati min al-mu'tiyat al-jadida sai zama ba makawa ayi kokari a amfana da abubuwan bayarwa sababbi fa a'adda sallallahu alaihi wa sallama jayshan wannan yasa sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tanadi rindina ta ban mamaki lam tashhad lahu alhijaz mathilan tunda ake tsibirin laraba bai taba ganin kwatankwacin irin wannan rundunar ba kafin rundunar da manzo ya tara sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci min qablu kafin wannan ba a taba samun runduna mai yawan haka ba faqad wasalat uddatuhu shirin da manzo'i na adadin mayaka ya kai ila asharati alaf rajul sai da aka aka samu mutum ɗaiɗai maji ƙarfi mayaƙi na gani na faɗa har sai da aka tara mutum wato asharatu ala dubu goma ɗaya eh, ƙwarar kuwa to wannan ko tara maka su aka ce kai ta bindigewa sai hannunka ya gaji da harba kunama shi yasa sarkin yawa da bahaushe yake cewa fi sarkin karfi in yawa ya yawa na makamin naka za a zo a cin maka kana kayar da wasu ana kawo da su ana zuwa har za a tukune ka a makurkushe ba yadda kai iya ba ga nan ba ya faru kuma yana ta faruwa a duniya sanda aka yi maganar masar da zanga-zanga te zanga-zanga sojojin ba kuwa tattar bindigarsa shi ma ya rika ajiya ba shi ma ya zama yana mun bi ba dole ka ba to an fi karfinka an sha kanka to haka abin yake shi sa arna ba sa san population da in musulmi ya yawan da yawa to fa in dambo yawa baya jin mai ko duro ka zuba ya yi bana in ka ce ma suke kake ka wasu sannan zai ce Allahu akbar ya sake tun kawo da ta Allah ba tasu ba mala ya ce ma a hatif bin abi balta'a ga mu kuma yanzu tare da sahabin annabi hatib dan abi balta'a radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya da shi lamma azama rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ala al-masir ila makka yayin da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya dauki aniya ta tafiya garin makka dan bude garin makka da yakarta wa amara ashabahu رضي الله تعالى عنهم بالاستعداد لذلك kuma ya zama ya umarci sahabbansa Allah madaukaki ya dada su da su tanadi da shiri domin haka kataba Hatib bin Abi Balta'ata radiyallahu ta'ala anhu kitaban ila Quraish. sai aka yi rashin sa'a sahabin Annabi Hatib dan Abi Balta'a ya rubuta wata wasiƙa zuwa ga Qurayshawa يعلمهم فيه بما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم yana mai sanar da su tanadi da shiri da azamar da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi akan yaƙasu wa a'tahum ra'atan ya ɗauki wannan wasiƙa ya baiwa wata mace wa ja'ala laha ju'lan ya sanya mata wani abin bayarwa abin hasafi ala an tablighahu li quraish akan ta kai wannan wasiƙa zuwa ga quraishawa faja'alathu fi ra'siha sai ta dauki wannan wasiƙa ta sa a cikin gashin kanta thumma fatalat alaihi qurunaha sannan ta bi da kitso ta kan wannan wasiƙa ta saki wato ainihin bai zai kitsanta baya ma ka duba kan sai dai kaga kitso wasiƙa tana ƙarƙashin kitsa an daɗe ana tsaya ta kufa wa kharajat bihi ta fita da wannan wasiƙa ta tafi kai saƙo wa ata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al khabaru wa ata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-khabaru min sama sai saƙon labari daga sama ma'ana daga Allah tafiyayye ya samu manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bima sana'a hatib da abin da hatib ya aikata fa ba'atha aliyan wa zubair sai manzo ya aiki sahabinsa aliyu da zubair ibn al-awwam dan awwam radiyallahu ta'ala anhuma Allah ya da su wa amarahuma ya umarce su an yudrika al-mar'a cewar maza su je su wannan mata wa ya akhudha minha al-kitab su karbo wasiƙar da aka bata fa adrakaha sai ku suka riske ta kankace mai wannan sun je inda take fa sa'alaha suka tambaye ta ila wasiqar da aka baki ki kai wa quraishawa fa ankara ce ni <laughs> eh. <laughs> a haka suke yi ana so a ɓadda babanka kan ma ka ɗauka abin ma wata zai wuce ni kawai sai ta masa bayan ta musa wa fatasha rahlaha suka bincike siddinta da take kai da ake ɗora wa raƙumi duk suka bincike ko an ɗora a ƙasan siddin suka ka basu gani ba fallam ya ji da sha'an basu ga komai ba qala laha aliyu radiyallahu ta'ala an sai aliyu Allah maɗaukaki ya yarda da shi ce. wallahi ma ka zaba rasulullah na rantse da Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai karya ba da ya ce wasiƙan nan tana tare da ki wala ka zabna mu ma da muka ce ki kawo wasiƙa kika musa ba mai karya ba wasiƙan nan da akwai ta kuma za ta fito wala tukhrijanna alkitab ko dai lalle ki fito da wannan wasiƙa aw lanujarradaki ko me miki tsarara har sai mun ga inda take falamma ra'atil jidda ta ga wato anin kafiyastu da dage wasu qalat ta ce a'ari dan juya mun baya ku dan bani baya saboda in ta fitar da kanta ta fito da wani abu nata na jikinta ai za su tafi kuma haka bai halatta gare su ku dan juya baya abinda kuke nema za ku samu tunda abin ya zo da haka fa'a'arada suka ɗan bata baya fa hallat ƙorona ra'asiha ta kwance wannan tufka kitso da ke kanta dama lallabi ne ai wastakhrajatil kitaba minha ta ɗauko wasiƙa daga ciki fa dafa'athu ilayhi ce to gashi a sauka lafiya sama min lafiya ne فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تا أن دعنا في مسألة إيه؟ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا سيما زم الله ترى دامن شاء الله سبتا غريش يكرا وحاطب فقال يا حاطب كي حاطب ما حملك على هذا me ya kai kai wannan me ya kai ka kai haka فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي يا من ذن الله أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله ina mai tabbatar maka har yanzu ni mai ba da gaskiya da Allah da manzansa ne ma gayyartu wala baddaltu tsakanina da Allah ban canza ban sauka da kan abin nake kai na imani da Allah da manzo ba Walakin ne kuntum ra'an laysa li fil qaumi min asli sai da ni mutum ne daban da wani tushe a cikin shawa. a can garin makka ban da wani wanda za a ce jigajigai wanda suke nawa tushe na wala ashira ba ni da wani dangi da zan nuna ko daga faɗa wa kana li na abu waladun wa ahli gashi kuma ƴaƴana da iyalai suna can ni ne da ni imanin nake nan fasana'atuhum alayhi wannan yasa ka gane musu haka ko ko in ne musu haka a kula min da iyali na da ƴaƴana ka duba yadda ɗaya yake a rai ka duba yadda mata take a rai iyali an yi imanin amma zuciyar hanyar suna jin cewar kamar za ta same su kamar ba ta rasa su ba faƙala umar bin al-khattab radiyallahu ta'ala anhu sai umar dan khattab Allah ya yarda da shi ce. ya rasulullah ya manzan Allah da'ani fa adribu unuqa da Allah ba na dama sare masa wuya ayi min dama ya manzan Allah fa innar rajula qad nafaqa wannan mutumin munafiki munafirci ya mana umar baya karɓar raini kwaye faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzan allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce da shi wa ma yudire ka ya umar ka sani to kai umar wace masaniya kake da ita kai umar la'alla allah tsala ala ahli badar ka sani ko Allah ya kalli abin da waɗanda suka yi yakin badar suka yi na fafatawa da fito da addinin musulunci da sama masa kima da daraja faƙala amalu ma shitum ice ku je ku yi duk abin da za ku yi faƙad gafartu lakum na riga na gafarta mu ka sani ko haka ta faru da su duk wani wanda ya taimaki addinin musulunci rakowa i akan abin da suka su suka fara yi kuma yana cikin wanda suka ji yakin na badar yanzu ma manta da wannan alkhairin da ya mana da yanzu ya fada matsala fadarifat aina umar kankace mai wannan saboda fusata da zafi kuma ga abin da manzo ya faɗa umar sai hawaye shine sassaucin zafin da yake shi in za matsala ta matsala an kai hawaye sai ka ji kuma ta sauka sai hawaye saboda zuciyar ta tafasa ai masa izini in mazai mazai sa rubuyar wa qala yace wallahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka su ni kan iya sani ba ko Allah ya kalli abin da mutanen da suka yakin badar suka yi ya gafarta musu ina ne sanin wannan tunda ba a sanar da ni ba Allah saranda magana an sare shi ta kare وقد أخرجت وقد أخرج هذه القصة البخاري ومسلم في صحيحيهما إمام البخاري ده مسلم سنفتر ده ونن لا باري لا أبن ده شافي خاطب بن أبي بلتعة أكان أبن ده واتو أينه يفارو دش هذا الذي حصل من حاطب بن أبي بلتعة وانا أبن ده يفارو ده حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه ألا يددش رأينا رآه wani ra'ayi ne da yake gani li'udhrin bayyanahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi sidqin sakamakon uzurin da ya riga ya bayyana wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi iya gaskiyarsa hina sa'ala husan da ya tambaye shi ma hamalaka ala hada ai cewa da shi me ya kai ka ga yin haka wa saddaqahu shi kuma ya fito ya masa iya gaskiya wa saddaqahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa azarahu sakamakon faɗa gaskiyar sai manzan Allah ya gasgata shi ya karɓi uzurin lima kana lahu min sabiqil iman saboda abin da yake da shi na rigayar imani wasuhba da kuma wato anin abokantakar manzo da naci da zama tare da shi wal jihad da yakin da igabatar na badar allazi yashfa'u lahu hadha al khata wanda wadannan abubuwan sun isa su zama masa ceto da alfarma akan wannan kuskure allazi lam yaqsud biki khiyanatallahi khiyanatan lillahi wala wanda asalin abin da iba yayi dan ya ha'inci Allah da manzo bane sallallahu alaihi wa sallam tsira da aminci Allah tabbata a gare shi wa huwa ma fadlihi wa suhbatihi a hakan tare da falalar da ike da ita da sahabbantakar da ya samu wa jihadihi da yakin da i gairu ma'sum ai dama ba a ce ba zai iya laifi ba ba a kare shi daga yiwuwar faruwar kuskure ba saboda ba mala'ika ba ne wannan sai mu ɗauke shi na daga cikin babin tuɓa-tuɓai da Allah ya zartar wa bayi tun bai zo ba an zartar masa da zai wani sanadi kuma ya faru ya aiwatar mutum da ba ma'asumi ba ne to ko in yi abubuwan kirki ga su nan barkatai to kuma in yi na rashin kirki bai kamata a manta da abubuwan kirkin da ya saboda wannan na rashin kirkin guda ɗaya ko wannan kuskuren guda ɗaya ba wa umar radiyallahu ta'ala anhu lam takun ta'khudhuhu fillahi lawmata la'i shi kuma ɗabi'a umar Allah ya yarda da shi zargin wani mai zargi baya gabansa in dai aka ce an taba Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka yasa yace a bashi dama ya sare shi walakin na zalika la yujawizu bihi haddal haqq sai da duk irin wannan abin da yake da shi hakan baya sa ya ketare gaskiya da aka ce da shi a ka sani ko Allah ya kalli abin da wanda suka yi yakin badar suka yi ice ya gafarta musu je su yi duk abin da za su yi sai ce Allah da manzansa suka san haka sai hawaye ku to wani na nuna cewar baya ca to kai manzo ai kai kake daure musu gini in yanzu ne haka za a ce shugaba sai sai ka tobara ka ce kaza kaza wani ma ba magana izini sai dai ya daga ya kai saran aje a cikume shi saboda an ba a samu horon ba kuma ana faɗa ba a zuwa gurin faɗa horon in kuma aka zo gurin aiki ko an koyi karatun wajen practical sai kuma kaga an balle ko to wannan yana lalle sai mu daga kallon wannan koyar wata magabatan ta manzan mu sai mu zama wato anin fitattu zarata wanda duk abin da muka sa gaba za ce kai waɗannan za su iya to bayan wannan malai ci gaba da cewa fahina sami amin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma qala an ahli badar yayin da na umar ya ji abin da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa game da wanda suka yi yakin badar lam yamlik nafsahu an zarafat ainahu bai iya wato rike wato kansa ba har sai da ya zubar da hawaye wa qala Allahu wa rasuluhu a'lam duk kuma bada amsa cewar Allah da manzo su suka sani wa kana fi zalika أن بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة عظيمة ومنقبة رفيعة لأهل بدر sai zama a wannan bayanin da manzon Allah tsira da aminci Allah subbata a gare shi yayi ya bayyana falala mai girma da wato matsayi madaukaki ga ma'abota yakin badar radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum Allah ya yarda da su isa su zama yardaddu ga sauran bayi da dukkan wanda yake bin Allah yadda da su haula istafwa al-muqtara waɗannan tatattu zababbu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi alladhi hamalu dinallahi bisidqin wanda suka rungumo suka ɗauko addinin Allah da gaskiya wada au ilaihi suka yi kira zuwa gare shi wa ballaghuhu bi sidiqin suka isar da shi inda bai isa ba da gaskiya ma ahwajana an nasira ala manhajihim mamaki me ya kai mamakin buƙatar mu da mu tafi akan irin tsarin da suka tafi akai wa naqtafi atharahum mu bibi wato ainihin sawunsu inda suka taka mu taka wa nasluka sabilahum mu haukan irin turba da hanyar da suka rayu a kai fi hadha zamani a irin wannan lokaci da muke ciki allazi taha fihi kathirun minan nas wanda da dama daga cikin mutane suka dibauce a cikinsa yaqtaduna bi saqtin nas aka wayi gare suna koyi da kaskantattun mutane wa safalatil mujtama da koma bayan wato al'umma ittakhaduhum uswatan sirrike su sune abin koyi ha suna kwaikwaye su hatta zallo ha aka waye gari sun ɓace an sawa istabil daga kan hanya madaidaiciya mun wanda ba su kamata abu ba ana ta musu honorable wane ne wane ne kuma su zame su je can a kulla kullalliya a kai mu a baro shi ya jawo abin da muke ciki ya kamata a ce a dubi mutumin kirki nagari a tura shi shige gaba abin duk da za a yi a tsayu akan haka shi ma kuma ya tsayu akan gaskiya amma ba mu bige kullum sai dace a tafi a tsarin munafurci ba in an yi mutum an gama an kare wasu kuma su ware yadda za a yi a warware shi haka ake ta tafiya wa inna min haqqi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ina daga cikin haƙƙin sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi alaina akan mu mahabbatu jami'an mu kaunace su baki ɗayan su muhabbatahum jami'an mu kaunace su dukan su wattaraddi alaihim murƙa musu Allah yadda da su duk sanda muka faɗe su wattiba'a sabilihim mu kuma ci gaba da bin hanyar su wal hadara min dhammihim mitaka tsantsan mu shiga taitayen mu daga zargin su aw sabbihim ko kuma zagin su faqad haddara min zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tabbas manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya tsawata game da haka fa qala sai yace la tasubbu ashabi kada ku kuskura ku zagi sahabbaina fa wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da wanda raina ke hannunsa Allah law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaba inda ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen uhud na tsantsagwaran tsantsar zinare ma balaga mudda ahadihim ba zai kai cikin tafi biyin ɗayansu ba wala nasifahu kai ko cikin tafi ɗaya ba ba zai yi ladan da za su samu da sun ciyar da cikin tafi ɗaya ya fi ladan wanda zai ciyar da dutsen uhur na zinari da zai zo bayansu ai magana ta ƙare tun da manzo ya faɗa kuma duk abin da ya faɗa ma yanzu ko anil hawa in huwa illa wahin yuha saboda haka duk wani wanda zai zage sahabi bai cuci kowa ba sai kansa su an ga yadda suka kare kai ne ba a san yadda zaka za ta kare ba ka cuci kanka baka cuce su ba Allah ya sa mu dace Allah ya ka malam da alkhairi wannan shine karatu abinda muka daidai Allah ba mu ladan sun da aka cikar kuskure ko ban harshe Allah ya sa Bismillah wa ala ali wa sabi wa walahu wa Bat wannan yake cewa malam in mutum zai yi layya yaushe ne zai daina yanke farce da aski hadisi ya tabbata da aka karɓo daga matar manzo ummu salama Allah ya da ita take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sanar da sa kuma shi ma ya tabbata akai da zarar wato zai layya yakan dakata da ciran wani abu na farcen sa ko gashi na ka ko na mara ko na hammata ko na gashin baki daga inda aka ce an shiga ɗaya ga watan zulhijja har ran da iyan dabbalai ya ranar goma ga watan zulhijja sannan ne ya halatta mutum ya ci gaba da abin da ya shafi yanke farce aske gashin hammata na mara rage gashin baki kamar yadda salon masu aikin hajji ba sa ciran wani abu a lokacin suke tsaka da aikin hajji na waɗannan abubuwa sai sun kammala aikin hajji. haka wanda Allah ya bashi damar zai layya shi ma hukuncin haka yake a kansa kada ya ciri wani abu na farce gashin hammata mara gashin baki askin gashin kai har sai ya yi ibadar layyarsa wannan kenan ga wanda bai riga ya sani ba shi ya riga ya yi aikin gama ya gama Allah ba zai kama shi da wannan kuma in ya layyasa ta yi kace mi eh wa zai ba ko ba zai ba gwamna kaza ne yanzu a jijiya ta fi ta kan kuwa eh wannan ba matsala inda kai dai da a farkon wata ba ka da masaniya da tabbacin za ka yi layya bisa duk abin da kake gani na madafan madafan shigowar kuɗi ba su shigo sai da karga kai askin ka ka yanke farcen ka kuma sai wani ci ah wani ni fa ban ga ana shigo da abin nan ba ce kai kai ruwa ya dake babban zakara a bai dake shi ba inda yana da sauran kaji ai sai a da za sai ce a ji a kawo rago ko dama na zo da wasu guda kaza har da kai a ciki shi nan falla lamu wancan askin da kai da yankan farce ruwa ta sha eh. malaiki ce don allah ina so a bayyana hukuncin shafa addu'a idan an yi a fuska shin dole ne sai mutum ya shafa a fuskarsa idan ya addu'a a'a hadisai ne ɗaiɗai da ba su kasa guda bakwai ba suka zo akan haka kuma duk babu tabbatacce a ciki daga mai rauni sai mafi rauni sau da haka malamai suka hukunci da cewar ba su kai matakin da za a ɗauke su a kafa hujja da su a kan shafawa a fuska ba duk da akwai malaman da suka yi lakwalako suke ganin a iya shafawa amma magana mafi gaskiya mafi karfi da dalili ba za a shafa ba inda ka daga hadisi da ya zo daga hannu lokacin addu'a yana daga cikin dalilan amsa addu'a domin ka ta nuna wa ubangijinka kasawarka da gazawarka da bukatarka cewar ga shi ma ina miƙa hannu a bani yawwa ka ɗauki kanka ba kowa ba tuna daga cikin abin da yake sa a baka shine ma hadisi ta bata Allah na jin nauyin bawa ya daga hannu ya roƙa ya dawo da hannun bai amsa ba to amma kuma magana ka gama ka shafa kamar an karɓo duk mulki a jikinka babu dalili an gane ko eh shi sa ma malamai eh da basu kasa goma ba cikin magabata kowannen ka ji maganarsa akai sai ka ji da zafi da an ban manta ba sultanul ulama izuddin bin abdussalam shi cewa duk wanda kaga in ya gama addu'a yana shafawa to kasar gumin jahili ne irin maganganun su imamu ahmad su imamu malik magana duk irin shigen waɗannan su saboda haka in ka gama kawai shi kenan ka sauke hannun na'am e wannan ta kafin kwanciya bacci karanta falaki da nasu ka tofa ka shafa wa jikinka wannan ya tabbata ai shi wannan kuma ko ina aka ce inda da hannunka zai kai ka shafa kaga shi ba magana fuska ba ce amma masu shafa a fuska a biya kirji shi ne ake magana yawa an gama addu'a na suke shafa sai dai kawai su fuga a sai dai yana ciki da ka shafa a kirji da kawai lokaci dai abin da ke faruwa shine in ka tsinci kanka a tsakiyar waɗanda duɗin suke ka gane ko duɗin suke ba za su fahimce ka ba to in kai haka wajen ka sauke hannun naka don kayi kamar ka shafa wajen saukewa amma dai baka shafa ba ba laifi ba ba za ce kai ma yi kamar za ka shafa ba da baka shafa ba amma me mafita a wannan shine isar da saƙon karatu amma dama wanda ya jarta su addu'a ta su mata munafurci ce in yayi baya shafawa ka samu ka tsake wannan to kaga fahimta kai fahimce ka da wuya ma saboda inda ya daban inda kai da eh amma ba mafita daga wannan sai kara shine ko zai fito daga wannan tambayar ta gaba yake cewa da Allah zai wa a dan kare mu da bayani akan abin da ya shafi waɗannan kwanaki goma masu falala da maganar abin da ya shafi azumin ranar arafa ya eh, su waɗannan kwanaki matsayinsu ta kai ga har Allah subhanahu wata'ala ya rantse da su kuma yana rantsuwa da abu dama don ya nuna girman abun a gurinsa ya kuma nuna mana mahimmancin abun a gare mu sai ce walfajiri fajri wa layalin saboda girman waɗannan kwanaki da darajar su ta sa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wasu kwanaki da Allah ya fi son a yi masa aikin alkhairi a cikin su kamar su babu wasu kwanaki da Allah ya fi ba da lada mai ɗimbin yawa idan aka yi masa aikin alkhairi kamar waɗannan kwanakin da haka ake buƙatar bayi su yawaita ayyukan alkhairi abin da ya shafi azumi abin da ya shafi sadaka abin da ya shafi sada zumunta abin da ya shafi ziyarce-ziyarce da abubuwa masu kama da haka salloli na nafila da ake yi tare da wato sallolin farilla a sunanin rawatib da salloli wanda suke wato anin na wutiri da tsawar dare sauransu ana so mutum ya ci irin waɗannan a irin wannan kwana don ya dace da mafi lada don ya dace da yin abin da Allah ya fuso da haka malamai suka ce waɗannan kwanakin su ne mafi fitan kwanaki a kwanakin shekara eh, za mu tashi insha Allah dangane da abin da shafi azumin ranar arafa ko mazo yake cewa wanda ishi aka datar da shi da an karba masa za a kankare musu zunuban shekarar da ta wuce da shekara mai zuwa shekara biyu za a share maka zunuban Allah ba mu ikon yi sa mu dace hukuncin aran kudi na kamfani a waya da ake yi inda gaske aran suka baka iya abin da suka baka shi za su karba idan ka saka kuɗi na Wana ba aro ba ne kai tsaye na a baka za kuma ka dawo da shi a ɗauka ko in aka dawo da shi bayan wanda aka karba wanda aka karba za kuma sake cire wani abu eh, ba shi da ruwa ke na eh a baka ji mana ce ba shi da ruwa ne ai rufa ce eh haka eh, ai yarjejeniya ai magana ai ba aro suke ai ba shi ne ai shi a tsarin aro kana ba mutum abu ne ya kuma dama da shi in aka kira shi aro haka ba shi yake kira aro kuma haka shari'a ma take kiran aro amma in bashi ne ranta mun in na samu na sa ka ɗauka ko ka karɓi kayanka sai ka ci tun ka damun da shi tun zan kuma ciro wani abu bashi ne da ruwa ba wata dabara da zai ɗauka Allah ya kiyaye eh cikin nan na wannan haka wato an samu contradiction malam bin usman shi ma kamar yadda farani haka haka abu ba malam umar sani karatun sa ne ke abuci haka ya fara kan da farko daga baya kuma sai aka sake mai tambaya aka ce ga yadda ake yi abin nan kirin naka ya kare kashe su baka za su baka naira dari za su cire goma da misali na su kamar a kafin da suka kuma shi ne suka cire naira goma to shi kuma daga baya shi ne sai bayanin ba to ni dan wannan ne ziyara suka yi suka cire a ladan abin nan nasu da suka yi idan ka saya idan ka sayi kati ka saka ba sa turo maka sakon kudin ka sun shiga suna cirewa ba matsala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu